wane ne kai wanda ya zo shi ake ma wannan tambaye ba wanda aka tarda ba igiyar ƙasa ina kuka ji wace ce dj magana mai daɗi shine dj ba ta mugun hannu Kar ka ce haka domin ita ai dije ɗaya mace ce yar gidan wani ce wa zai aure ni ai da namiji ya ce da iyayen shi zai aure ni ko to gare ya ce da su zai aure yar gaban fatiya dan ita za a iya sanin babanta ni kuma fa in ko haka ne wani duniya ba za ta taɓa ƙare ma rayuwarki ba domin idan za a tara miki mazajen duniya gaba ki daya ba za ki taɓa iya nuna mahaifinki ba Ali ya ce mun kai mugu ne idan haka ne dan Allah ka kashe ni in huta yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa a cikin babban birnin jamhuriyar Nijar har yanzu al'umma da dama ne ke yin zanga-zanga ga goyon baya ga hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu mu da yau. mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa al'umma jamhuriyar Nijar na cikin babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar suna ci gaba da yin zanga-zanga dangane da tir kuma da allawadde bisa ga tsoma baki ga harkokin da hukumomin tsaro na CNSP ta jamhuriyar Nijar take yi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda wani shafi na jamhuriyar Nijar ya wallafa muna wannan zanga-zanga ta lumana da al'umma da dama ke yi a jamhuriyar Nijar dangane da lamarin da ya shafi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Wannan dai labari wanda muke ɗauke da shi a yau, yanzu yanzu ne wani shafi na jamhuriyar Nijar mai suna Samira Sabo ta wallafo wannan sabon labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Kamar yadda kuke gani dai inda wayannan mutane magoya bayan Abdurrahman Chani ne sabon gwamnati na CNSP ta jamhuriyar Nijar wayanda ke yin zanga-zanga a yau a cikin jamhuriyar Nijar.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 A yayin da muka samu wani sabon labari yanzu-yanzu bisa wani shafi na Jamhuriyar Nijar wanda ya wallafa muna wannan labari wanda muke duki da shi a yau. A yau ne hukumomin tsaro na Jamhuriyar Nijar suka halaka wasu mutane da dama a cikin yankin Tilibiri. Kamar yadda dai kuka sani cewa inda wannan yanki dai na Tilibiri hare-hare ya yi yawa a cikin kwanan nan. bayan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar inda an samu hare-hare kimanin shidda a cikin wannan yanki na Tilibiri. Sai dai wannan hari da wasu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba wayanda suka kai a cikin wannan yanki dai na Tilibiri inda hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar sun ci nasara bisa ga wayannan mutane. kamar yadda wani rahoto ya zo muna cewa inda hukumomi na jamhuriyar Nijar sun hidda sanarwa da cewa inda sun hallaka da dama daga cikin waɗannan mutane kuma sun karɓo dukiyoyin mutane waɗanda suka tafi da su wannan kwanton wanda hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar sun kai sun kai ma waɗannan mutane inda dai sun ci nasara bisa ga waɗannan mutane waɗanda suka kai wani farmaki a cikin yankin